akwai zarge-zarge da dama a kanta wanda yanzu haka dai mun samu masu kara a kanta mutane guda bakwai wanda wasu ma sun kira suna zuwa akan cewa babbar yadda fara ce in ta sayi kayan mutum sai ta kwashi kayan sai ta maka alat alat pack sannan kuma ta kwashi kayan ta tafi wanda da korafin yayyawa kwamishinan 'yan sanda ya tada dakarun 'yan sanda a karkashin jagorancin dpo na nasarawa sp daniel ama tare da bashi umarnin lalle duk inda take a kamota wanda ubangiji allah ya bamu nasara muka kamo ta bayan an kamo ta tuni dai an samu masu korafin gasu wanda wasu a shaguna wasu kuma a wuraren da suke kasuwancin su ta sai kayayyakin su gaba daya ko ta yi musu ko kuma ta nuna musu irin wannan fake alert sannan ta tafi da kayayyakin su to an ce dai waka bakin mai ita tafi daɗi ga ta nan za ku ji daga bakin ta kiman magana da karfi me sunanki sunanki fatima fatimawa shekarunki nawa 27 to ai da karfi zaki magana ko mm. to ga zarge-zarge akan ki da dama kuma ga mutane masu kara akan cewa kin yi siyayya kin nuna musu alert kin musu transfer me gaskiyar wannan magana shin kina yi ko ba kya yi wallahi ni ba na yin alat kuma wasu daga cikin na san su ciniki ne muka in ce zan sa muka kuɗi in Allah bai hore min na saka ba sai suka juya abin suka ce fake alat kuma to ai ga su ba mutum ne ba wajen anan mutum nawa ne a cikin shidan nan kika san cewa kin musu haka su. to ke tsaya to yi mana bayanin ke wace dabara kike ko wani lokaci hmm. na kan ce bari yi maka transfer idan ya bani sunan ka zan ce to na tura maka shi kenan wanda Allah ya bani iko na maida mai kan maida musu kuɗin su kamar yadda su ma nake da kudurin yanzu zan ba su abin da ke hannu su min lamanin zuwa in ba su ai tsaya mana ai duk baki mayar musu da kudin ba sai da kika zo hannu sannan kike tunanin wai zaki mayar musu da kudin kuma yanzu ga shi dai a takaice fa daga kama ki ga mutane bakwai an samu shida suna nan ɗaya yana hanya kuma an ce wasu ma suna nan tahowa to ke wani abin da yake yi daidai ne insha Allah ne kamar wani irin kaya da wani irin kaya kike kike zuwa ki musu alat din ki nuna musu irin kayan da nake saida su ne hudata ni dama nakan saida atamfa less da shadda su ne dama abin da nake saida ko da to kida karba kamar na nawa da na nawa duk da dai duk su kuma za su bada na nawa ki karba 40 50 to kin yi makaranta ne na yi makaranta wanda kwali kike da shi yes ami computer science computer science eh. amma ke baki tunanin ki amfani da basira ki ta hanya mai kyau baki ke wannan abu kaddara ce ta same ni na fatan ta zo to tsaya wai idan kika karbi kika karbi kuɗin nan ma me kike da su yawanci ko su ma lokacin da suke ce na karbi kayan su a lokacin da ne aure na aure mai gidana ne ya zamto kullum sai ni nake rike mu ni zan sai mana zan sai mai karak yana shan karak zai yana shankara ofisa ne tun da ya samu postin ya tabbata court ya zo tun ina da jari na kulle shago na na zo bani da komai kuɗi na suka kare kaya na suka kare sai kai ga sai na je na karɓi kayan mutane bashi na zo ban iya karɓar bashin ma sai dai in je haka in maka dabara in karba abin ka in tafa Allah ya raba ni da shi yanzu to shine yanzu da bana tare da shi da na da Kano da zama sai mutane suka zo suke to ke yanzu tsaya da Allah wanda abin da kike yi da dai ne insha Allah na dai a da dai ne a'a to me jan hankalinki ga matasa ko in ce mata irin ku da su kuke wannan harkar ta damfara na farko dai duk macen da za ta yi aure ta nemi namijin kirki wanda zai iya rike ta na biyu kuma taimakon ta faɗa ita to Allah ya kiyaye kamar da kuka ji ta fada yanzu dai ga masu karar za ku ji su kuma ba a san su saboda sun faɗi dabaru da dama da ta yi amfani da shi wajen cutar da su wanda ga su ɗaya bayan ɗaya to malama me ya faru ne a ni shop ina ta je ta ɗauki kaya ta nuna fake alert ta kira waya ta ce in ba a gani ba tana sauri ana jiranta in ba a gani ba a kira ta a waya to tun da ta fita ba ta ƙara ɗaukar wayanmu mu ba sai zagi iyaye da cin mutunci da tiritinin ma da ta ringa yi na cewa idan ma ba mu kyale ta ba shagon mu ma mun daina samun kwanciya kayan nawa ta karba kayan dubu sittin ne da biyar to yanzu a kika ji da ke ga ta zo hannu a ni ni farin ciki ne da aka kama ta saboda neman ta nake zan bi hakki na akan tiritinin dina ma da take yi to ke ma ga kikin zo bamfai ke kuma me taimaki um, da karfi fake alert da yi mai fake alert ya taimaki fake alert din um, ta zo siyan kaya ne a shagon mu hmm. sai ta turo fake alert sai ta nuna maka za ta kira sunanka na nawa ne dubu tamanin to ta da miki da shi ba ta dawo da shi to hajiya ke ma ga ki a bamfai me ya kawo ki transfer ta mun fake alert na nawa ne 90000 me ta siya less ta siya guda uku da jaka guda daya to tun daga lokacin kin kara ganin ta ban kara ganin ta ba sai da aka kamo ta to yanzu ya zaki ce da yan sanda da suka kamo ta suka yi wannan sai dai in ce na gode ba abin da zan ce sai gode to hajiya ke ma gaki mm. ke kuma me aka yi miki ta zo gidana mm. ta mun fake alert na 150000 mm. ta tafi shagona ta yi fake alert still so 37500 sai ta da ta karbi voil guda uku to yanzu dai total kuɗi nawa ne kuɗi a kanta 2500. kin ƙara ganin ta bayan ta ban kuma ganin ta ba sai da aka kawo to yanzu me zaki ce ga yan sandan Kano godiya ne ki Allah ya kara musu matsayi to hajiya ke ma dai ga kina murna da kika ga an kamo ta ke kuma ya aka yi miki ta zo shop ɗina ne ta sai a tamfofi ta yi min transfer pink alert so ta ban number ta ina kiranta ma ba ta dagawa sai ta zo ta sa video a status na saving din shi na zo na kai kara me ta siya a tamfofi na 78000 to yanzu ya kika ji da aka mata na ji daɗi sosai Allah ya sa hukunta ta to kai abu mamaki gashi ma mata ake fake alat din kai kuma ka shigo komar ta kuma ga ka haddage mu amma kai ya haka to me ya faru wallahi to dai ni da daddare ina shago na ji kai faɗa da karfi ka kai ina shago har na rufe sai ta zo ta same ni ta ce tana son a tamfofi sai na bude mata shago da na je sai ta zaba tamfofi guda hudu sai ta ɗauka sai ta ce transfer za ta yi sai na ce to ba damuwa muna karɓar transfer sai ta mun transfer sai ta siyi atamfofin guda hudu gaba ɗaya abin da ya kama kuɗin dubu hamsin da bakwai sai ta mun transfer muka jira ba mu ga alad ba sai ta ce ita dai ta tura sai na ce to in an dauka to anya tsaya ma kai tukunna nawa ne eh. kayan nota ta siya gaba daya kayan dubu hamsin da bakwai anya ma ba riba ta kara ma da yau ba kaga arha <laughs> kawai kai da alad ba ustazu ba riba ta kara ma ba haka kudin sai to alhamdulillah nawa ne kudin naka dubu hamsin da bakwai to alhamdulillah kamar yadda kuka ga yanzu fa mutane da yawa sun samu labari wanda mun ji an ce suna kan hanyar banfai to ita dai tana mu kuma ga ta dai kwamashinan 'yan sanda ya ba da umarni da zara an kammala bincike iya waɗanda muka tattara da hakkin su za mu gurbanar da ita a gaban kotu domin a musu hukunci saboda haka al'umma sai ana kula sosai da irin waɗannan macuta wanda suke zaluntar mutane haka kawai ka tara ɗan jarin ka ka zo su yi siyayya wai su ce ga ala su nuna maka a waya wannan ba da daidai bane a ƙara kula sosai a ƙara kiyayewa ubangiji Allah ya kare mu